يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna daren hudu ga watan jumar al'akhira ko rajab rajab ko ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da hudu alhijiri wanda ya zo daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha uku al miladi shi Allah ya sake dawa da mukan karatunmu na bulugul maram wanda muke gabatarwa sati sati a masallacin masjidin nuri madera sokoto idan ba a manta muna cikin kitabun kitabun nikahi babin da za mu tashi kai ne za mu tashi babi na biyu babu ishiratin nisa'i babu ishiratin nisa'i ganawa shi ya samu lamba ta biyu babu ishiratin nisa'i wato zamantakewa hulɗayya mu'amala irin ta aure mai shiga tsakanin miji da mace ko ko mai shiga tsakanin namiji da mace wannan shi da aka ce mai ishira wa hunna bil ma'rufi zamantakewa mu'amala wannan musulunci ya ginda wasu abubuwa da yawa kama kama ta biyan bukata tsakanin junansu da kyautatawa tsakanin junansu da wa junansu kawa da zika mu junansu alkawari da sauran abin da ya kamanci wannan shi ne ake dunkule a ce rishara musulunci ya aza aure ba don shawa ɗai ba ta jima'i shi kenan ka biya bukatar ka ta shi shi kenan abin ya kare a'a saboda wata rayuwa ta musamman rayuwa da za ta kai ku zuwa a samu aljanna ita ce ta ƙarshe gaba ɗaya amma sai dai da ni saboda wahalhalun zamantakewa da sauran damuwa da sauran jin ka da mutum sai Allah cikin sa sai ya alakanta namiji da mace ma'ana ya sanya namiji mai buƙatar mace ko wani hali ya sanya mace mai buƙatan namiji ko wani hali don alaka ta dore in ka diba in ba irin namiji da mace ba in namiji na kun ka zanna sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ɗaki guda dole ku yi faɗa ƙarshen za ku yi rabu wadda ba ku koma haɗuwa har abada amma Allah ɗaukin sarki saboda hikima sai ya sanya wani abu wanda ko kun yi faɗa sai ku dawo a ɓata a dawo a ɓata a dawo a saki ɗaya biyu uku a je kotu a shirya kuma a dawo ko ba haka ba mai ne nisa kenan daga ciki babban abin da ke zan hankalin ɗa namiji zuwa ga mace da mace zuwa namiji biyan bukata ko ba haka ba to biyan bukata shi ma Allah ya sanya mai kai a lokuta da wurare a lokuta dai mun gabata ba a yi a wasu lokuta irin lokutan haida lokutan nifasi lokutan a aikin haji cikin ramadana da rana da sauransu ko wannan ina jin mun san su sosai sosai sannan a ita ko mace ko kuma ga saduwa akwai wuraren da Allah ya keɓance ma namiji kawai bai halatta da wani wuri wasai nan shine mi shine fauji ko kuma mu ce akwai inda Allah ya haramta ma namiji amfani da shi ko ina an halatta mai na canza hausa ko kuma ga ta ita a ne? ko ina an halatta mai ga mata sai sai wuri guda shine dubura kila an fahimta a fahimci haka ko ina an halatta mai ga mata sai ya sadu da ita ya yi amfani da al'aura ce ga wurinta in ba dubura ba dubura ce gaba da ya fara budawa da wasu hadisai guda biyu wanda abin ka daban shawa bin daban al'adari, waɗannan hadisai kusa in ce a ba biyu ɗaya na ba kada ta kuna mutawata kusan ta zan kowa ya gama jinsu ko ba haka ba amma bari mu karanta mu ji وعن أبي هريرة رضي الله عنه samu wannan karatun karatun da muka yi wancan satin duk da dai an gama game da an gama game da na dan tanbihi game da shi wancan masallacin na wani kuskure da ya faru na Sa'id ibn Musayyib ko tsakanin sa da Umar bin Khattab ne inda muka ci Umar bin Khattab ya rasu shekara ta 12 bayan hijira ko wannan kore na yanda ya faru yana nufin shekara ta 23 bayan hijira shi ko Sa'id ilimin Musayyib a yin shekara ta 22 zuwa da 3 din bayan hijira shekarar da Umar ya rasu shekara aka haife sa da muka ce kaga bai karbi hadisi ga Umar ba shi ai da idan hadisi ina jin mun gane wannan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ملعون من اتى امراه في Allah ya la'ani wanda ya zo ma mata a duburarta wanda ya zo mace fi a kula fi cikin duburarta sai sun zo wani lokacin sai ka ce min duburi ha wani lokacin sai ka ce fi duburi ha shi an ka ce fi duburi ha fassara guda ce shine ka ɗauki al'aurar ka zakarin ka ka sa cikin duburan mace wannan ittifaqan ijma'an ahlus sunnati wa ghayruhum gaba daya in ba shi'a ba ko shi'a muta'aqqiluna kumai da ya ba da fatawar cewa ya halatta in tana haila ka zo ka dubura akan wani darura shi ɗaya ba da wannan shi ɗaya zan biyu. ko shi suke shi a shiga sharo to amma in ba shi ba gaba da sun ittifaki hatta da shi'a haramun na mutum ya zo matarsa ga dubura a fahimta fi dubure hadisan da suka zo kaji an ce an halatta cewa suka min duburiha a kula min ha ya halatta ka zo maka ta baya ba ta dubura ba kila an fahimta ta baya amma ni amma mashiga ita ce farji wannan min ha amma an ka ce fi duburi ha ka shiga cikin dubura ta kowane hanya ka to shi wannan haramun nan sayudi ne ya samu matsala bambanta min duburi ha da fi duburi ha sai ɗauki duk iri gudana sai yadda cewa kamar ya halatta amma wannan kuskure na har ya zanye ta taradduhi game da matsalar son suka ruda shi amma a fahimci wannan fi duburi ha an haramta min duburi ha ya halatta sai ka fahimci bambancin su wajen fassara mal'unun man atam ra'atan fi duhuriha la'anan yana wanda ya zo mace a duburarta rawahu abu dauda wan nasa'i wal lafzu lahu wa rijaluhu thiqatun lakin u'illa bil irsali an ce mursalina ma'ana ya zo hanya da tafi karfi su an kawo shi ba a faɗi abu hurairah ba aka ce kai tsaye sa'adi yace ce annabi ya ce ko ba haka ba ma'ana an ka an illanta shi da irsali kuma alhali gashi nan kaga ba mursal ba ko ba haka ba duk da je magabata suna cewa in kida'in mur sani. amma dai hadisin ingantacce na ɗan kadiba an yi tafsiri sosai sahihun bi shawahidi yana da shawahid da yawa waɗanda za mu ambaci wasu daga cikin su insha Allah wasu daga cikin su gashi nan wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yanzuru Allah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha Allah baya dubi ko wani irin dubi baya dubi mutumin da ya zo ma dan uwansa namiji namijin da ya zo ma namiji liwaɗi kenan Allah baya dubi ne mai bi mai sannan Allah baya dubin mutumin ko namijin da ya zo ma mace ta dubarta a cikin dubarta mu fahimci wannan la yanzuru Allahu ila rajulin ata rajulan liwaq kenan aw imra'atan fi duhuriha akula fi duhuriha rahu tirmidhi wan sa'i wa ibn hibban shi ma wa illa bil waqti wa sun ce mawqufun na akan Abdullahi ibn abbas hadisi ya inganta shi ma kamar nace hadisan sun tabbata da yawa na farko akwai hadisin ummu salama wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata hakan na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana a zo mace a duburarta lokacin da muhajiri na mutanen makka suka yi hijira aka zo madina sun kasance sun samu mutanen madina da wasu al'ada su ko mutanen makka da wata al'ada yan ma'yan makka suna kwantar da mace gingine su sadu da ita a yayin da yan madina ba ka yi mata haka nan sai dai ka yi akan gefe ku kwanta dama gaba ɗaya ko ku kwanta hagu gaba ɗaya ba ta yi ba kila an fahimta sai wani ɗan makka ya aure ɗan madina kan haka nan kuma ya bukaci ga waje ka sun yayi zai ta a rigingine rigima ta gama su ta ce ba ta yadda kaya kaya har an ka kai inda annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sauka nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an nashi'tum wa qala la illa fi simamin wahidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba ta zo mata sai ta fusuwa guda ya halatta ka zo ta ko kwance ko gincire ko mi ko amma fi simamin wahidin kusuwa guda abin ka so mu samu hadisin ummu salama ingantacce na kila mun fahimci wannan wannan imamu ahmad da tirmidhi da abu ya'la suka rawaito shi sannan akwai hadisin abdullahi ibn abbas ingantacce wanda shi ke ne ba shi rawaito shi ya rawaito ga umar bin khattab umar khattab radiyallahu anhu wata rana ya zo ma matarsa ta baya amma cikin farjinta a kula min dubu ya zo mata ta baya kwantar da ita yin jice kuma ya zo mata tafarkinta bayan ya gama sai ya zaci cewa ya yi kuskure ya zo inda wajen manzo sallah sallah ya kai manzo sallah sallan koke ga wadiyayi sai aya ta sauka Allah ya ce ni sa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna shi'tum anna shi'tum ai kaifa shi'tum sai annabi ya fassara ma yace aqbil wa adbir wattaqi dubura wal haibata ko kai ta baya ko kai ta gaba amma kar ka zo ga dubura kar ka zo lokacin haila an gane wannan hadisi ya tabbata ga kubai ibn Sabit shi ma sahabi na duk shahada ta ne ko shi ma ya ruwaito wannan hadisi ingantacce ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace wata rana muna zazzaune sai wani ya zo inda manzo sallallahu alaihi wasallam yana tambayar ta game da zo mu mace a duborarsa zo mu mace a dubora manzo sallallahu alaihi wasallam yace halal sai mutumin na ya juya da ba sai da ya juya da ba sai an ya ce a ah, kai ku kira shi ku kira shi ku kira an ka kira mutumin sai manzo sallah sai ce kai fa kun shi waya kace tambayar ko ba haka ba ya kace fi ayyil khurbatayn aw fi ayyil khurbatayn aw fi ayyil khusfatayn shin waɗanne sun kusaye wace kusuwa wata cikin kafofin wace kafa cikin gidi din wani gidi wani wuri gaba ko baya sai manzo sallah ta ce amin duburiha fi qubuliha fa na'am in dai ka biyo ta baya amma ka shiga ga ta, in wannan na hakan ya halatta amin duburiha fi duburiha fala in ko ta ka biyo ta baya ka shiga ta duburat ba a yadda ba inna Allah la yastahi min al-haq abin da yasa ni ma gwari gwari inna Allah la yastahi min al-haq la ta'tun nisa'ati adabarihinna kar ku zo mata ga duburan hadisi ya tabbata hadisi daga Abdullah bin Abbas da Abu Hurairah manzo sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi yace la yanzuru Allah la yanzuru Allah ila rajulin ya'ti imra'atahu fi duburiha irin wancan hadisin hadisi ya sake tabbata daga wa ta bin amir in mun mushi wannan hadisi na abu hurairah abu hurairah ne wanda aka ce illa bil insani ya hato daga ubatu bin amir ingantacce mal'unun man ya'tin nisaa fi mahashihinna Allah ya la'anatu wanda ya zo mata ta dubura mana ya kawo ce wannan ita ce ingantaccen magana wanda aka ittifaki karta dukkanin mazahibul arba'a dukkanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin tabi'ina babu sabani ga ga magana dukkanin masu inganta hadisai irin ishaq ibn rahawayhi da irin su tirmidhi ibn hibbana ibn hazm al-afya'ul maqdisi al-munziri ibn al-mulaqqal ibn daqiq al-aini ibn hajar al-asqalani duka waɗanda har ƙarshe sai inganta waɗannan hadisi kila fahimta amma abin da sani kawai ta magana kan haka nan sai sayyidi sai ka kawo wasu hadisai ko ka kawo hadisai hadisan da aka yi tarjuma a anan sokoto na cewa sai kawo yana karkashin fassara sa'ukum harfun lakum annash fa'atu harfakum annashitum sai kawo na hadisi sai ya ce an tambayi abdullahi ibn umar Allah Abdullahi Umar game da taho ba mace cikin haida sai ce wannan zo ma mace cikin dubara sai ce Allah ya halatta ai shi an muharin saukar da nisa'ukum harkun lakum fa'tu fa'tu hartakum annashikum kila fahimta sai ya zan ya tsawaita magana akan yana cikin asbabun nuzul asbabun nuqul fi asbabun nuzul kila fahimta kila ba tsoye tsawaita karatu zan yi ba to daga ba malamai da yawa sai mai raji na cewa yana cikin dan kurakuran da aka samu na sayudi allah ta'ala abin da yasa ni an bata shi haka dun mu ce ayi mu ƙara bincike game da matsalar Ba bara ko ba bariya bayan wanda magana ta da rigimun da an kai amma ba bara ko riya a cikin azumi wani yawa wasu mutane karatu a azumi yace babu karatu ai idan an ka idan an ce al'amari sabani na to bai kamata ka sa tsauri a gani ba sun zo ma cikin duhura mu kuta na kunfihi wa yi sabani kila an fahimta wa yi sabani sai kawo musu lubabun nukuli fi asbabin nuzul na sai sai karanta musu wai sabani an kai a azumi ana sokoto kila ba fahimci wannan saboda haka mu yi bincike ga matsala sai mu fayyace ta shi mu yi karatu kan ta wadai kana ina fata mu gane wannan hadisi na gaba wato kenan amsa ko ku kenan wata magana wata fatawa da wani ma daga cikin nan wani ya taba tambaya ta a cikin al'aura a cikin jikin mace ina na an ka halatta namiji yi amfani da al'aura ta cikin mace sai mu ce gora dai kila huta eh kun ka diba so fitur sunna ya ma ambata ya ce farji mai yaya kun ka diba sai fitur sunna ya ma ambata yace kana amfani da al'aura ta ga duk jikin sassanin jikin mace kai hatta da ka'aba bisa duburarta in dai baka shigar ba kila ba sani ko kun gane in dai baka shigar ba yace daza an ta tamatta'a bi ayi nau'in min aba'i bismiha kila an fahimta ya halatta <laughs> illa dai ga dubura fi duburiha an ka haramta ku fahimci wannan abu na gaba zamantakewa da mace mace kayan arasta kila mun san kayan aras ko ba ka faɗi ka mutu ko ba haka ba shi yasa sai a kai a hankali ko ba haka ba ba a gauki ba a tsanani ba a wani abu wanda kai baka daure ni ba duk bata taso ba ko ba haka ba abin da kai ka aza ta kan shari'a Allah ko ba haka ba babu wani batun yayi batun raini tun da ka zan tsirara aya zo ko ba haka ba iya kare ni Allah ko saboda haka babu wani abu illa kar a saba ba Allah shine kawai وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره يا كحديث كينا انا يا كوانا حديث كما نيقال وانا حديثي واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجه fastausu bin nisa'i khaira daban yake sai malam saboda kila ya kawo abin da ka ko ko matsalolin harkar karatu sai ya gwaba ya su a lokaci guda kuma ya buge musu sahabi guda kuma ya gama ce musu hukun alai kila an fahimta amma dan duk inganta tura hadisi na farko dai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe yayin lalle lalle tabbas za ta faru fala yuzi jarahu kare cutar da makwacinsa wannan mun san shi ko sai a sashi babu haqqul jawabi. in ma ka diba riyadu salihina dai eh, babu ya kawo kuma shi kada ya kawo in ka diba a da muslim lambobinsa daban-daban ne kila an fahimta sannan hadisi na gaba wasausu bin nisa'i khaira ku rinka ku yi amfani da wasiyoyin alkhairi da an kai muku game da mata a kula a ausa ko wasfa kawa dan uwanka wasiya ko wa wasa biha mu bani wa yaqumu ko ba haka ba kai wasiya eh eh to amma an ka sa hamza da sihun da ta ziyada daga cikin ma'anonin hamza da sihun da ta a talabu ko eh eh kamar a ce gafar sai a ce istaghfar ko eh sannan kuma akwai ni akwai mubalaga kaiwa makura ga wannan abin kamar a ce ni istakbara eh ya yi girman kai sai a ce istakbara ya ƙara girman kai ya yi gulu cikin girman kai ko eh istafala kenan sannan ni sannan akwai ana ƙara hamza da sinin da ta ka ɗabbaka abin da ta runguma idan an ka ce wasu ya yi mai wasiya idan an ka ce istawsa ya karbi wasiyar an fahimta ya karbe ta tabbata abin da kalimar hamza da sinun da ta ta shiga ga to hamza da sinun da ta nan ta shiga ga yi ga wasa ko wasa ko ausa ko wasiyatu sai annabi ya ce istausu bin nisa'i khaya jan kunnan da aka yi muku wasiyar da aka yi muku na ku kyautata wa mata to ku yi amfani da ita ku yi amfani da ita kila ku huta annabi yake fa inna kunna ku sani su mata khuliqna an halicce su min dila'in daga awaza da awaza aka halicce su can asalin kisar na hidda ko ko halitta hawa'u ga annabi adamu alaihi salamu ko ba haka ba wa khalaqa minha zawjaha yace wa inna awaza shay'in fi dilal a'lahu kuma ku sani a awaza inda yake lankwashewa can karshe ko yau ba tsakkan karshe inda in ka ga a wasu manya manya a wasu ka wannan a ja a ja a ja ta karshen ga ta kasa daga ita sun kare sannan ko ta kasan karshen ta sai dan kara lankashewa ko to na ji lankashewa ko to na an ka haifi mace ta ga akan lankashewa ke saboda haka sai ka ce bayani ka ce bayani ka awa biyu kana zuba surutu sai ta yi ma tambayar da duk ta da su gaba ɗaya tambayar dukkan ba ta ba ko ka saboda haka ka hasala sai ka kai hankuri sai ka yi ka fice. ko ba haka ba sai ka saki impeachment tun da dama ta saba karantarwa ko ba haka ba maimaita abu so bi so uku so hudu bare hafi so ɗari na mai aya ko eh wasausu wa in fa innahunna khuliqna min bila'i fa inna a'waja shay'in fi bila'i a'ala sama to a sabon ka awaza kun sani fa in zahabta in ka tafi tuqiru ka ce sai ka miki awaza daidai ka sa to za ka karya ko don ba ku da mutum zai miki a waza kuma ta koma normal bai yiwa amma wa in tarakta ku in ka bashi shi a waza lam ya zan a waja ko bai gushi ana nan karkataccen sai ka yaya sai ka ka sanya naman da aggare karkatacce ne ko har ka kwalle a waza To a waza har kwalle ta ana yi ko tana cikin abin da har duk gashi a kwalle ta koma kal ko a wannan kwatattacce amma da ka ce sai ka wani azanci to karewa za ka yi to haka mace take sai ka tanya fatar alhali tana nan karkataccen kakkace sai ta rike ma don ko in ka ci za ta ma ga abin da zai faru hadisi na tafi annabi ya sake maimaitawa fasausu bin nisa'i khaira abin da aka ja muku kunne na game da al'amarin mata ku rinka amfani da alkhairi daga ciki kuma a kula sautu bin nisa ya khaira duk abinda an ka baka shawara kai amfani da alkhairi ko ba haka ba ko da ai ma wasiyoyi irin wasiyoyi da yawa na mata ko na tsowahi ko na uwaye ko na ni to zaɓi abinda da ya daidai da kyau abinda ya daidai da shari'a shine khairu sai ka yi wata sauran duk kamar musu abin su ko baka ce ba ka yi ba lisanul hali nuna baka yi ko da baki baka ce ba yi ba sai ka ki ko ba haka ba an san ba yi wani musulmi ne musulmi ta fa in samta'ata biha in za ka ji daɗi da ita in samta'ata biha kai ji daɗi da ita tana da karkatar ta ka haka nan ana yi ana wa'azi amma fa in za hafta tuqimuha in kace sai ka miƙe ta ka sarta kada ta za ka yi wa kasaruha talaquha ko ba haka ba kuma kai ta kuma saki kurabu sai ka aure wata ita ma a awaji ko eh ita ma haka nan karshen ta ma sai ka aure ta waccan matsala in wata tana da matsala 20 sai ka aure mai 30 ko ba ka mai matsala 30 eh sai ka ce ban ma waccan ko kaga duk ba kuma ka bata lokacin ka ka bata lokacin ka ka bata zarahin ka ka bata kudin ka ko ba haka ba eh shi yasa a kula wannan imam muslim shi ma ya rubuta shi ala kullu halin wannan hadisi takaicen takaicewa shi na nuna muna dogon numfashi game da rikon mata ma'ana kakkai saurin hasala kakkai saurin cewa ka gaji ka hankuri kowa suna bata mare ko ba haka ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da sauka ka bata mai rai in dai a iya zama na tuwa bai zama wakai manzo sallallahu alaihi zama in dai ba da haƙƙi na wakai manzo sallallahu alaihi ba da haƙƙi ko ba haka ba sannan in girman mutum da daraja tai ga Allah ka sa ka saba mai ana saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma da haka ne sun ka hasala da shi ko ba haka ba eh har wani daga cikin su Umar bin Khattab ba ta ta hasala da shi ya kai ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam kai kara ko da yazo sai ga gidan manzon sallallahu alaihi wasallam kuma ga wani ana gurguru ko eh inda ka sun kai kara sai ki annabi da shi da matan ana kina kuma ko ba haka ba eh yanzu yana yana yana koki ya rasulullah kaga wanda ta fi sanin da hankali kaza zaka zaka za. to dama da yaran da ya shigo sai sun kai tsuru tsuru sun kai shiru yace ga kan ga sunan sun zagaye ni abinda aka yi kenan shi kenan saboda aka sai dai ai hankali ko ba haka ba eh amuna gaba kai ma kan ka ɗauki mataki na kyau ta mata kuma ka ka ɗauki matakin ɗan kure sai ka ga karka wannan sai ka kuma ka kai mugun zato in kace ce za ka yi mugun zato ko za ka yi ƴan ko za ka yi ta'ajibi ko ba haka ba sai ka ga ya san mutum nan ce ko za ka ga ya sace ko wane na ko ba haka ba ko namiji kace sai ka ga ya sace kana gani ya sace ko ba haka ba in ka bidi kure kamar da malamai ka cewa man ala qidan raja'a faqidan ko ba haka ba duk wanda ya tafi makaranta da niyyar bari ta tafi ya kore to kurin ɗaya ne kuma ya tashi bai da komai kurin ɗaya ne kuma ya tashi bai da komai saboda haka ba namiji ba ko mace ba mace ba ko namiji eh, namiji kawai haka nan zaka ka nan abin da yasa sai kai kokarin ka tauda kai ga wasu abubuwa sannan kai kokarin duk wasu abubuwa da kaga in ka tabbata su zaka cin mata ko ba haka ba eh zaka kai iya katta hatta daina jin kunya ta ce to an yi ko ba haka ba eh ga sai ka kyare sun mace ka ci kuma dan wiwi ka san dan wiwi ko in yana shan yana shaye shaye ne bai san baka san yana yi ba kunya kai bai kusa da kai duk duk mashayi in yana jin nauyin ka in dai baka gano yana yi ba to bai taɓa kusa da kai amma sadda duk ka gano ko ko ya gano ka gane ko ba haka ba to da nan zai kama yi gaba gare ka babu koyi tunda an riga ya ka ya ka kunya eh an riga an gane eh sai ma in ka ga kamar abin da sai ka kaura ido ko ba haka ba eh sai ka wata hanya to haka mace take daga cikin hadisi na daya na biyu za su nuna mana haka ne ni ne karka so mace ka karka zo mata lokacin da wai kana zaton wai tana tare da wani ko kana zaton in ta fita dubi dubi ta kai ko ko kana zaton in ta ce ma za ta na nan mabiyara a'a wuri ka za ta yi saboda haka da ta hita kawai sai ka sa a ma ita ko ka kama leke leke ko ko kana buga wayoyi to Allah wani ta ta iso wurinka ta iso gidan na nasu, da duk kace kai haka to ka buga wata kowa na bata aurenka kun ba ta zama da kowa annabi sallallahu alaihi sai ba wani dan haske wa an jabir radiyallahu anhu qala kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi mun kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wajen wani yaki yaki muka je falamma da muka shigo da muka da muka taso shigo madina lina da kula sai muka kama gaggawa mu tafi mu shiga gidajen mu an zo bayan gari ko ba haka ba sai kowa gaggawa ya kai ko ya rasu bari dai in an bai wata farfada ya sauri isa gida fa qala ta annabi ce ku ta amhilu kowa ya aje kaya ne kowa ya jinkirta hatta tadkhulu laylan ku bari sai an isha ku shiga yani asha da mare ta an san da la'asar an san ta hadisi hadisin ko ba haka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a ba ku san ba san ku ba a aika ma kowa gida ne aika a cewa ne ya dawo amma za mu tsaya nan mu yi magariba mu dan huta a yi isha'i ko ba haka ba sannan mu isa jummi likai tamta shida likai tamta shida sha'isa wa tastahidda al-maghiba saboda ni saboda ash wanda wadda adda lalataccen gashi ko tsohon kitsin ta ya lalace ko gashin ta ya lalace tamta shida ko ba haka ba sai gyaran gashi kaga sai ta ta ji yawa mijinta ya zo yanzu wanda ika bukata kitso sai ta yi sauri ta wanke gashin kanta ta yi kitso ka same ta a can a can ita ku wadda ba kitso ta kai ba gyaran gashi ta gyara gashi ta yi ta yi ta yi ta yi wanka ta shirya madadin ka zo mata rike ko in ka zo mata rike sai ta baka muni sai a gaba ka son ganin ta ko ba haka ba ka zo gajiye ko ba haka ba kana ganin kamar ka wata hoppasa ka zo ka same ta kazan kazan sai ka zai ranka ya ba, ko ba haka ba to ku dan daka ka ku ba ba su wannan yar su gyara wa tasahiddan muhiba wadda gashin mara da gashin hamutta ita an maghiba gashin mara da gashin hamutta suka wa yawa sai ta yi umfani da shidad shi'a wa tasahidda irin wancan hamza da filin da ta'unna وليحد أحدك وليحد أحدكم شفرته حتى يحدك هذا يقع ko ba haka ba eh eh sanar uku bi alsinatin hidadin abinda adda kai to in ka wanda duk wani mai kai sai a ce istahadda ya yi unwani da abu mai kai to wata sahiddan maribatu wadda gashi ya ya ruhe mata al'aura ya rufe mata hanutta ko ba haka ba tastahid da kai amfani da ni da aska ta hakki kaga sai ka same ta sabal sabal kuma ka same ta fatatatta ko ba haka ba wannan biyan faɗi a wasu hadisi ya ishara ga na uku ko ba haka ba wannan malam bai kawo nan ruwayar ba yana jin ko ita ma tatta mai tsaye bata kawo ta ba wa fi ruwati lil bukhari ga ta nan ni ashar din cewa baka shigo musu sai dare ko baka shigo musu sai ban awa guda sharaɗi da sharaɗi biyu ko abu biyu ka sa haka ne na farko ya zan ka daɗe ba ka nan ka daɗe ba ka nan kila mu fahimta na ɗaya ke na biyu a san da huwa ka ba kila mu fahimta in eh, ya zan dama kowa san kasuwar ne kaka ci yau juma'a ka ci kasuwar gari ka za, kuma da ka na haka dawowa gobe kasuwar gari ka za, jibi kasuwar kullum in ka tara nan ka dawowa to ba bukatar sai ka shirya ka aiko mata haka in ta san ciya ka dawo ko babu wannan sannan in ya san a ta san da tahowarka ko da an daɗe ko da shekara guda amma misali ta samu sanarwarka rana ka za ka dawo shi ma babu kata in ka dawo sai ka tsaya kila fahimta hadisan da nuna muna wannan wa fi a bukhari idza atala ahadukumul ghaibata idan ɗayan ku yayi dogo a tsala ya samu fa a ko ɗala ɗaya ce a ɗala ittifaqan idza atala ahadukum al-ghaibata idan ku tsawai tafakuwa ga iyali yadda ne bayanan fala ya tsaruk ahlahu laila kai ya zo ma iyalansa cikin dare hadisin juna dini zuba cewa an kai ya zo da asar sai hana su ita ko sai an ka ce sai ni sai ce hatta ta da laila sai kun shiga da dare sannan kuma yace kafku hado cikin dare ko ba haka ba a ce sun ka ce illa biyu ta na daya rashin sanin tahowarka ko ba haka ba na biyu kai girshi kila fahimta ala kulli hali kenan ko da ta san tahowarka amma ta yi kila kirdarin cewa za ka iso da ra'afa ko ba haka ba to shi nan sai ka samu wata sa'a sai ka biyo dare ta ce gobe za ka taso da Legas ko ba haka ba da sahi kare bakwai da sahi kwatta so ku kare na bakwai na za an san sai bakwai na yamma ko ba haka ba sai da kacce haka nan sai ka samu banza sai ka biyo dare ko ba haka ba ko da ka biyo dare asubahin na wayewa kana eh, tashar saukwato ko ba haka ba to kakka faɗo mata sannan saboda yin saboda za ka iske ta kila babu shiri babu tanadi babu komi ƙarshe za ka hasala ko za ka cin mata sannan kuma kakka zo mata cikin dare kila an fahimta shi ma in ba da ka ba saboda ni saboda gudun tuhuma kila an fahimta hadisan sun bambantu duk wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka nan a yayin da wannan tuhuma iyalin sa ya shigo cikin dare kuma cikin rashin sa'a ya iske wani a garin ko a gidan ko ba haka ba mun sallallahu alaihi wasallam sai faɗa da wannan ko ya faɗa da haka ne saboda haka ɗayan abubuwan da duka ka kiyaye kenan sai muka ce illa guda uku ne na ɗaya ta kawata ta kawata jikinta sun ka samu wannan na biyu ta gyara wurin kwanci ko ko abinci na uku ka a samu matsalar tuma tsakanin ka da ita ke da fahimta amma misali irin yanayin gana mu alhamdulillah da yake wayoyi ga an sun samu kai tsaye kana bugo mata cewa ka shigo gari ko ko sun can kana tafiya awon mu guda yanzu tsora minti kaza tsora mun kawo Kano mun kawo Zaria mun kawo hutau ga ni Zamfara ina on the airport ko ba haka ba kaga ai babu wani abun cewa in ka shigo kuma ka tsaya ko ba haka ba illa al illa taduru ma al hukmi ko ba haka ba illa tana tare da hukunci idan illa ta kau sai hukuncin ya kau saboda haka in an san da tahuwar ka babu shi mun fahimci wannan wannan duk mataki na nan na kaka kure ta in ka kure ka sai ka ga abin da ba ka sai ka gani kuma in ka gani ka tarbi kowa fala ta lumanna wa lumu ku. wannan in an yi ga mace kai ma namiji haka nan kacce bi ka da diddigi ko ba haka ba dan mocinka da komi naka ko cewa kai wance ina ne sai ta waigo ta ga wace ta ko ba haka ba eh eh da jin sunan mace ya to bakin ka kai ta bi dalilin da yasa an kai wannan ko ba haka ba to duk wannan al'amari na wanda ka ba ta zama kuma ɗaukar wannan mataki zai kai inda ba a so abu na gaba daga cikin abubuwan da aka so kai namiji da kai mace ka rufa asiri asiri asiri iyalinka ga duk abin da ya san ana gani ne tonon asiri shi an fahimta ana gani ne tonon asiri gashi nan وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان شر الناس عند الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم ولا غير cikin hadisai ɗaiɗaiku waɗanda ba kai goma ba waɗanda an ka kama imam muslim game da su an ka ce da ifaina wannan yana daga ciki hadisi na da'ifi tunda ya biyo takan umar ibn hamza kuma ibn umar hamza din nan da'ifi na kuma babu wani keke ce shi hadisin da'ifi na shi da aka fahimci wannan to da wannan da wasu kun hadisai suna aka dan kakka na imam muslim da su kuma da shi na maki nai bai kai na bukari ba sai an sa gabatar da bukari kan su ko sai buhari ya tseren mai da wasu point ko dan point ɗaya na bukari ya tsere mai da su eh duk wanda an ka kama sau uku ko sau hudu kaga bai kai wanda ba ko kama shi ba ko ba haka ba ya na gyara ko guda misali eh, eh. amma wannan hadisi da na sai dai abin da yake karantarwa ana iya hujja da shi ko ko ana iya kiyaye abin abin da yake karantarwa gashi nan inna wa inna sharran nasi mafi sharrin mutane inda Allah gun Allah manzilatan matsayi wanda matsayi ne mafi sharrin matsayi na gun Allah arrajul yubdi ila imra mutumin da ka kware ma ma tashi. ya koma tsirara ya zubu gare ta wa tuzbi ilaihi ta koma tsirara ta zubu rai ko ba haka ba kowa ya amince mu wani sun mai sirra ha sanai rinka wasa a sarranta ko tuwan ga shi an mafi sharri mafi sharrin mutane wannan ko da muka ci hadisi na bai ta muna da abubuwa da sun ka inganta shi ko ba haka ba hadisi ya tabbata shi ma hasanun na mu jana goyon baya mun sallah sallan yace ina ganin kila cikin ku akwai wanda ka kwanta da iyalinsa da sahe gari ya waye yanzu cikin abokai ne na faɗin wani ya same ta sai an kai ci kowa ya shuru yadda nan ko ku ba masu haka da cikin ku kowa ya shuru can wata mata ƙetare can nesa ta tahi ta ce wallahi ya rasulullah suna yin haka <laughs> sai manzo sallah sai ce ku kafku sake yin haka irin haka da kuka yi ka zanna da kai da matarka Allah ya ruwa muku a daga haka yi kamar misali jaki da jakata suna saduwa cikin kasuwa akwai wanda ya suna a cikin kamar haka nan da kasu sake yi wannan hadisi hasanin na albani ya hasana shi ka gaira cikin wannan goya mu gaba ta hutsan mana a kula hadisin cewa yi sun ma yanshur sirraha asirin abba a sun haɗi ko ba haka ba ba mu'amala ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mu'amaloli ne da ya da yayi ko wani bai aiko cewa sun sumbunci mata ta ga azumi a ce a mun manzo sallallahu alaihi wasallam shin mai azumi na banta mata ta aka ce inda ai ta ce babu komai aka faɗa mai aka kuma aka faɗa mai tace ke do Allah ke tambayoyin annabi ba babu komai ba aka ce aka tambayo Aisha ta ce a faɗa mai cewa annabi su shi ma sun wanta iyali ne ko ta koma ta faɗa ma manzo ta faɗa ma shi sahabi yace haba Allah ke take tambayar gama kai da annabi shi da Allah ne ya fara laka Allah ma ta kaddar min dambika ma ta akara ba hukunci annabi na haka nan ba ni ni hukunci na ni na in ni sai zo na uku zuwa na uku sai kai ki kici da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin gida sai manzo sallallahu alaihi wasallam Aisha wani ya sani ta ce ga mata tana ce ki dawo ta ki dawo ta ce ya rasulullah ka da abin da kake aiko ta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ah, to ki ga mata cewa ina haka ni da ke ba da azumi ko ba haka ba sai ce sai mata ta ce mata shi wancan mutum ce ya rasulullahi ai na gaya mai haka ne amma ka ji wanda ya ce cewa ai ba irin kana ba sai da Allah ya gafarta ma komai da komai sai mu zo sallah kun ya sallah ta ce wallahi inni alakhshakum lillah wa atakakum la sai ya fara wani hali na yi ku tsoron Allah na yi ku ala kulli halin kaga annabi ya faɗa wani abu na alaka tsakanin mace namiji ko ba irin ne ba ifsha'u sirri ba ko ba haka ba ifsha'u sirri irin ta fara ka kama wadin ga wanda ka same ta ko kaza ko kaza kun san dai waɗannan umumuwa waɗanda mutanen ba ka faɗi ba ta da kaza ba ta da kaza ko ba ta iya kaza ba ta iya kaza ba ko haka take kamar kaza kamar kaza ko ba haka ba wannan tir da wannan magana abu na gaba kira hadisi za mu rufe kai nai a gurguje hakim mun daɗe ban fara karatu ba sai takwas da ishirin da biyar mun ka fara yan bakwai da ishirin da biyar ban ma awa guda ba amma dai da yake akwai ɗan koke bari mu ɗan sa wannan. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله إن حكيم بن معاوية لك بابا سيأتي ناس يا من الله ما حق زوج أحدنا عليه ni haƙƙin ni a haƙƙin mijin haƙƙin mijin ɗayanmu a kai ne an fahimta ko ku haƙƙin mijin matanmu a kai ne don zo da nan yi zakkar wa annasu to namiji ka magana a kula namiji ka magana ce ma haƙƙu zauji ahadina alayhi namiji ka magana kenan za ka fassara a hausa ni a haƙƙin mata ɗayan mu a kai ne ɗayan mu dukkan yara mata ni a haƙƙi ne ni a haƙƙin ta a kai ne ko ba haka ba qala manzo Allah ce ko tu'imuha idza akalta wa taksuha idza tafaita wa la tadrib alwajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bayt wannan abubuwa ba su dai bane sai wasu hadisi su kara mana wasu amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da mun ka saba da irin amsoshin manzo sallallahu alaihi wasallam kowa yana ba da amsa annabi na bashi amsa gwargwado shi ko ba haka ba wannan tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam meye mafi yake wacce mafi yake ibada annabi ya ga cewa ni ya ga cewa mai hali na sai ya ce ada min ta'ama ko ba haka ba ki da amu ba'ali ko ba haka yawan sadaka wani ya ce ga annabi tambayi annabi bi an maficiyar ibada sai ga wanda ko taro bai da amma maji kai shi na tana kiyamul laili sai sai kiyamul laili ko ba haka ba bai sai daidai da shi ko ba haka ba ko ko wani bi wani sai ga wanda jaru na maji kai ko ba haka ba shi bai ya kwanci din ya kwanta bai da kwana don kai ne sai ya ce al-jihadu fi sabilillah ko ba haka ba ko wani amsa ta zan daidai to haka na sai mu sallah sai ka muka akwai wannan littafi da aka fitar سؤال الصحابة يستسأله والنبي يجيبه sahabbai na tambaya annabi na bada amsa sai aka hidda duk tambayoyin da sahabbai sun kawo annabi da irin tambayoyin da suka annabi ka ba su amsa ko ba haka ba wani sai ya tambaya rasul manzo Allah ne mafi wajibi mafi wajibi sai manzo Allah ya ce mai birwa da ita ko ba haka ba wani tambaya ce sallah wani ko haka nan dai ala halin lukansu So wani sai a ba wani biyu ko a ba wani uku gwargwadon abin da kila an kasa yana da bukata ko bai sani ba ba wai dole na wannan ɗabi'a ba fa yan ka hana shi ba dole na yin ta ba fa kakka mu faɗa wanka sai ka ce to ita a ce a yana yiwa bai san hukuncin ba sai faɗa mai ita aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu ha a za idza akalta kacci da ita ita abu dukkanci da dukkanci kacci da ita kila in ce sa'ad dukkanci sai wani ya na tsaurara ko sai in ce ka ci da ita idan ka ci ko ba haka ba yawwa don akwai wannan rigima ibn hazbin da wannan ya kawo hujjar cewa in ka ci waje ko da juna ka ci baka bata ba ka zalunce ta ku dai mu haɗa a kanta an kace ko ku dai mu haɗa a kanta in wani abu ka hana mata amma jumhuru sun fassara abin da cewa mata da u ilayhi alhajat ko ba haka ba don dan da dino dan cingam dan ni kila ma ko kana nan gaba gare ta kaci ka bata ta ba ta ci ko ba haka ba kaga babu wani abu mai kama da wannan ko ba haka ba ba kai duk abin da ka ce ba amma ala kulli halin kenan ne kenan abin da hadisin sallah kamar jumhur suka ce shine ka ci da ita ka sa ai abinci abincin da aka yi gida kai za ka ci ita za ta ci ko ba haka ba ma'ana ci da ita wajibi ne kuma kaci da ita daga jinsin abin da kai kaci, ko ba haka ba jinsin abin da kai kaci, ba ka sa a tuka maka tuwon gero ko tuwon dawa ba amma kai ne ka daban ka sa kuma so haka tuwo ne daban miya ce daban ko ni na shi daban don akwai masu kicin biyu ko ba haka ba kicin na kure gida da kicin kwano na waje ko ba haka ba kicin kwano na waje katiriyar san harata kowa da ita da yaran gida duk ita aka tura ita ko ba haka ba amma kicin na cikin gida wannan special na daga shi sai shi ko kuma sai wanda ya amince ma kila fahimci wannan shi a mafi yawan abin da mutane kai ko ku wasu da yawa suna haka to kakka ya haka kila fahimta eh, ba da dadewa ba ma wata ta ta ta ta ce don Allah ya hanka zo a da siya ko ba ka ba saka ce min don Allah a mutane siya tunda an shiga babu nikahi irin wa su zama wurin mai shayi da wurin mai nama <laughs> nace kuma kware da gaske wala kuma haka nan ko ba haka ba kaga mai shayi ya zo ya zauna wannan kuma na da nace ah, amanan Jafar an ka ce kat an ta hidda kawai kulli kalam malam jafar ya kasa ma musamman su kutun kan haka a yana cewa babu wurin balango da bai sani ba duk cikin duk garin Kano ba shi ba shi mai cin nama bai kama yadi ne ba duk inda wani mai balango da wani mai shayi annan ya san da shi ba ba haka ba kaga yazo ya ce a buge mai kwai a hada mai shayi ai me yayi ne in ya tashi ya kara ba gaba ya jima ya sai cin shi in ya kara ba gaba ya jima ya sai balango in ya ƙara baka baka a san ya sai ni ya sai abin da walkina ya an abin da ciki ne kumbure sai sai sai ce ya sha abin da na mai gas wuce da aka ce mata ba ita ba ya ce wani shata da kaji ya ce shata ta ciki ne kumbure ko ba haka ba amma mata ne ba. to kai dai Allah ta tsawaki ita suna ba da misali ta ce duk mahi yawa ta wata ce fa ustazai sun haka haka tace haka tace wata sun haka to ba sani ba wannan ba islamiyya ta so da sadan da suke koyaya to ala kulli hal haka tai wasara sai a ce ustaze ku ji tsoron Allah ko eh in tutaimu ha idan akalta wa taksuha idan tafaita ka tufatar da ita idan ka tufata to ha yin daya jinsi ne guda ko ba haka ba shahadat ita ma ta zo iri guda wannan shine ma ko ba haka ba eh ina ganin ma yayi azan alfahari a ce wanda an ka ce karke shi amana ka fi kulawa da shi ne da wanda ni sai da kanka ko ba haka ba ku tuna hadisin badar bayi na an karbo ha an samu bayi saba'in bada, badar bayi makiya waɗanda sun so su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma da aka kama su an ka daure su makiyan na ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ha sun yi da ta samu su su waɗannan sahabbai sun kace mun kasance muna cin kuli-kuli da baku ko kuli-kuli ko ba haka ba amma su ko muna ba su kilishi da nama muna cin kuri kuri sama irin yanzu ko ba haka ba eh, eh duk abin da abin da abje ka samu abin da adda kyau kana ba su ko shinkafa ta kana ba su kangwace kana cin wagga ta gari yayi bari. ko eh, eh to haka misali ala kulli hali to bawa haka bawan ka makiyin ka wanda yazo kashe ka balle wanda an ka ce ci mai da sha ne ko yadda abin idan waka jeran gelda babu bukata a waje ta ko amma sai an faɗe ta kullum babu bukata amma sai an faɗe ta kuma irin ne ba kawo wannan Allah ya kyashe mu wala ta dalibal wajha ba abu mu fuska ba amma da fuska wannan haramun na ko abokinka ba amma ke ga fuska haramun na imani bare mace ka san akwai wanda ka zabba mata ta imani kuma ya kama kwallo da ita shuri ko ko ya cire ta ya wada ya ta kada mata kaihin gan ko ba haka ba kaga wannan irin musiba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar abu ji fuska wala tuqabbih sun fassara shi kala biyu suka ce in malami kauli in malami sai su qabbi kakka muna nata su qabbi kauli da kauli kace qabba hakkin labu Allah shi muna ki, ko Allah shi halaka ki ko Allah shi miki kaza mumun zagi mumunan zagi kakka yi haka nan ko wala tu qabbi kakka yi mata duk abin da ka kawo mata qubuhu muni ga halakkarta yi mata mumunan bugu kenan ko ba haka ba irin marinta kaga zai zai matsala ga ido ko ba haka ba ka dan mata da hawi ko gwanje ta ko ta kama dingiri ta kasa ko wanda bugi mata sai sai da aka kai dori ko ba haka ba sauri ta kare tace buga ma uwaye na cewa yace da kyar da kire kire ji sai kasa wasar ya buga kuma ya karya yace wai wada hadarin mota ko ba haka ba hadarin mota kuma ita ta kare ko ba haka ba duk mun san yikun Allah na ayyuwa duk cikin mota har shi na cikin <laughs> ko ba haka ba amma shi bai kare ta kare eh, eh Allah ta mu kiyaye sannan wala ta tahjur illa fil baiti ba a barin gida ba a kauracewa sai daki hijran ba a hijran sai daki su da dai akwai lokaci amma nan hijranu kana juna ko ku hijranu a in za ka kaurace mace to nan da yake wala tahjur fil illa fil baiti kila an fahimta in kana da mace guda ko kana da mace guda da wasu sadaku ko kobe masu mace guda to hijiran fil baiti akai an gane fil baiti akai amma in kana da mace biyu ko uku to ana iya barin gidan ana iya barin aiki kila a fahimta dummi ya yi horo ya ha gudun gari in kana daga ita sai ita ita daga ita sai kai to kana iya hijranu fil bait kuma ka ci nasara sai waje kuna tare da gida ko kuna tare da uwa da uba ko ko kuna gidan haya in ana waje kai ta dariya kaya kaya da taɗi da wasa har da ita ana wasa kila fahimta amma in ka shiga da kun shiga daki kai mere da an kama an kama uban ka yaro Ka ta ga alamarka ka ka yaudare ta ko ba haka ba waje sai ka dari ko ba haka ba sai a kama ta mai kin kake cewa ne kai wala wa sai sai mata fita ma cewa ne wallahi ko aure ko ta aure ta huta ko ba haka ba sai ka wannan shi zai hora sai ta kama jin zai gashi ana yabonka ana cewa ko aure ka ya huta ita kuma ta san gwanin da kika ba ta aiki ko ba haka ba to ya hisa ta gyara ya hisa ta gyara in kun ka shiga kowa gado ne da? ko ko ko gado guda ka dibi gaba ka dibi yamma ko ba haka ba Eh, kullum in ka kwanta gehe kullum tana mai guda dai ka ba ta gehe in ma ka jiya ka gaji za ka koma da hagu in ka koma da hawa ba ka koma da hagu ka fuskance ta ba sai kan kana kudu da su domin za ka juya sai kan ka koma arewa duk dai ba saka ji ko ba ka ba eh kaka ce koyi to wannan ya hora ta kuma wannan shi a hadisan in ka tara hadisan masu magana la hijrana illa fil baiti kan suka isara har istinbadi shi kuma wanda adda mata he da biyu he da daya yana iya barin gida fat abin da yasa in yayi hijranul baiti shin mai za a yi ko ba haka ba in yace shiga yace duk wata na kwana dakin ta amma yayi mata bakin ciki bai magana ta bai ko ba haka ba daya za ta zama al-mutashaddu bi malami hufa ko ba haka ba suna hituwar ɗaki da kama kicewa tana hituwa sai ta tun da da ta ce kai wani kana bani riya dai wai yana wasa da ita ko itimin yana wasa da ita ko ba haka ba ka ga shi ko sai ka ɗauki ma sai ya ba su punishment to ta sa waccan ni sai ta ce ko waccan ta kama ta ci amanar kuma abin da aka tun a gyara bai gyaruwa da duk aka ga haka nan cewa ta kai to tun da ka aza wance bisa gare ta sai dai yi bala'i ko ba haka ba bala'i za a yi kuma kullum guda ba ta guda sai ta ɗauki wannan matakin ba shi na manzo an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mata tabbata ya rasulullahi shin ya halatta in kariya arziki kamar yaya yace in kama hitowa da leda da kumusa ina nuna wa mutanen kiyoshi da mutanen makwabta mun ci daɗi cikin dare alhali ko in bai ban ba annabi yace kace hakan ba a hakan المتشبع بما لم يعطى كلابسي كلابس ثوبي زور mai nuna ya ƙoshi ya rinka gyashi ga abin da bai koji kamshi ne ba ko ba haka ba kamar wanda ya sa ƙari eh, ga ƙarya tuhon ƙarya wandon ƙarya tuhon ƙarya wandon ƙarya tuhon ƙarya ba tsarara hagan ne ba to haka nan annabi ya hana saboda haka in kana da fiye da biyu hijiranu min dari aka yi gaba daya shi na annabi ya yi ya koma bakin zaure ko sai da yani wata guda shi a horon kaga da yake wata guda to nan matakin da za ka shi abin da a san da za ka ba su ko wacce kokarin za ta yi ta zan ita ce mai jawo ka ko ba haka ba eh ita ce war kuma za ta jawo ka ta jawo hankalinka kuma in ka zan kana sa kiletin din kanka cikin dakunan to ma kircin har yanzu bai karewa ina fata mun gane Allah ta mu gane saboda haka wala ta zurfil baiti da yan mata guda ko ba haka ba <laughs> rahu ahmad وأبو داود والنسائي وابن ماجة وعلق البخاري وبعضه البخاري كاو ساشي كذا وصع بن حبان والحاكم ما لا يشي ما يكوانا في متعلم دكوتا دكوتا إن شاء الله wannan alhamdulillah ba ko karanta ba amma na riga na gabatar da matsalar ce aka ramaka Allah ka ce ka yi bayani dangane dangane da Sa'id ibn Musayyib ba na rasuwarsa da na haihuwarsa da rasuwar Umar bin Khattab radiyallahu anhu wannan shi ne wanda yana so yayin tanjiji game da haka nan na insha Allah na cewa Sa'id ibn Musayyib an yi shi bayan 20 da biyu bayan hijira ko 22 zuwa da uku bayan hijira a shekarar da Umar bin Khattab ya rasu wanda kenan abin da muka magana dai gyaran da cewa muka yi Umar bin Khattab ya rasu shekara ta uku ko ya kiyaye da wannan Allah shiga ta mana kuskuren da muka yi kuma wanda ya rubuto Allah ya saka masa da alkhairi alhamdulillah masha Allah barakallah Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya bashi lafiya da karantarwa wannan karatu da ake mana domin da shi ma Allah ya sa ya zama sanadiyar shi na aljanna a muna da tambayoyi kamar haka wannan yake cewa malam ni ne nake tare da rance, amma za mu yi aure saura sati bakwai amma mun taɓa saduwa wato da malam za a yi da shari'a kawai sai ku tuba mu Allah tuba ga watan nasuha shi na a tsaron daure daura aure a daura aure a tuba tuba na kwarai yace a gaba da malam mutum ne yace da matarsa idan kika sake yin abu kaza to a bakin aure sai kuma daga karshe ka aikata to ya za a yi ko da ke wannan yana cikin kitabun talaki ko muna nan tafi insha Allah sai dai wannan akwai dan magana cewa ya taka ku kuma akwai waɗanda ka lokaci ba su umar da kina ibn azumi bai umar da ya sai an umar da lafazin saki cewa bakin aure na ko kuma ki ta yake ban wuri ko mu koma gidanku ko wani abu ya tafi ba wani abu na ko ba haka ba bakin auren ka sai an bakin auren ka ta yaya sai ka yi fayyace ko ba haka ba don lalaki da tasiri Allah umar da su fasarri ko ko فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فإمساك بمعروف بمعروف أو تسريح بإحسان كيف عندك كلمة تسريح ko ka amfani da kalimar mufaraka fariku hunna ko ka amfani da kalimar talaki idan tallaqatum nisa yace in ba kalimar guda uku ba duk wanda ka wadi bai lan ba sai abin amma jumhuriya ta fika haka nan sai dai abin da ka dan ta shawadi in dai ba abin gudurin ya kwado ba na an yi wannan yanzu yanzu tunda alhamdulillah gashi babu tsaraki sai mu zanka da karatun daidai saboda muna abin don mu mu fayyace abubuwan ko ba haka ba eh kuma kila zai makami ni ma kaina ne concentration dan fahimta ta ga lokaci guda ko wani mun ga zo kai nai kuma sai mu fayyace lokacin ina zo akwai abinda ba ambata ba ambata ba sai a ambata a wuce insha Allah ina jin ya tara muna fahimtar karatu muka yi ba wa'azi na ba ba ai wa'azi eh a wace ko ba haka ba karatu na insha Allah ta'ala wannan yake cewa kan masallawa idan mun yi ba za a yi mana kishiya ba ba ta yana yin ba hmm. amma ce mata idan kun da zai yin wani aure da kama ko zai to me ya hukunta haka sannan yake amma ba ta ce mu gurin ba har yanzu da kake sai baka yi alƙawarin ba ko bai alƙawarin ba in ya ce mata in uzurin yin wani aure ya kama zai yi to kuma wannan gudana kun san shi ko hali shi dai na da hali ya samu zai ko ba haka ba to akwai wani sharadi na ƙara auren ba hali ba akwai wani sharadi na ƙara auren ba hali ba ta yi na mata abinda abinda kun kwanta hausa ta akwai abinda aka cewa kai ɗa namiji ko ba haka ba mace guda ta ishe ka haka yake talauci kawai na ishe ka shi ne ka so mu gani ba mace ba ishe talauci ya ishe ka amma da kana da hali kina fahimce ni da kana da hali to buƙatar ƙara aure ta same ka dole ka ƙara aure a rayuwar ɗan adam ko ba haka ba a rayuwar ɗan adam wanda Allah ya rattaba shi bai cika son abu guda zunguru ba ɗan adam son canji gare son canji gare babu abin da ya ɗan adam kosawa ko ba haka ba son canji gare sai me sani ai ta rayuwa rayuwa ta ko ba haka ba ba boko na ba sai dai an hikari ne ko ba haka ba eh amma ba wai wannan ba shi ne na ganin ban su saboda haka in ya dai dauki alƙawari shi kenan duk da dai kun sa akwai ikhtilafi ko su malam sun ce ba duka wani alƙawari sun ya sa mashariya ko ba haka ba don kullu shafin eh laysa bi kitabin Allah ta'ala in kana da da fawo ba da in ka tuni eh, sun ce ce zai aure ta ce ba ta ba ta kawo mai sharri to eh, kitabun lahi ko ba haka ba eh kuma nan dai sun kitar wannan ala kulli halin akwai sabanin malamai game da haka nan in dai zuwa alƙawari ya sani ya cika ko kuma ya dawo ya tafi wanci na ɗauki alƙawari amma da Allah a yi min afuwa eh don zan saba ko ba haka ba idan kuma saba ma kowa inda ba Allah ba to ana abin nan to ala kullu halin dai a bishi da maslaha ko ba haka ba mace saukin kai gare ta kware da ko ba haka ba sai da wuya in ka ji hanya ta iya magana hanya ta daddawa eh aure abba a yi don fashe haushi shi a matsalar mu dai in ka ce za ka don ka fashe haushi to ba ka fashe haushin ko ba haka ba yawwa kai aure don maslaha kai aure don bukata kai aure don ya kamata a yi kai aure don toshe wasu lalurori ka aure don taimaka mata da agaza mata ko ba haka ba irin wannan abubuwa za mu mai da kulawa da su ba kai aure don ta yi ma ba ko ba haka ba Allah ka mu gani wannan tambayar wannan take cewa da suke da aure sai yi aure bayan sun da uku da mijinta da shagoyin amma bayan ka auri na biyun sun bai dandanin su kara sai Allah ya yi wa mijinka na biyu da su Allah ya cikin malam kuma na farko ya kama da shiga cikin masu neman ka ko har sai za a wuri wani ya dandanin su ka kamar yadda hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ai ba kai yanka ko kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata shikenan haka nan na kware da gaske auren nan bai isa ba dole sai ta auri wani wanda ya ɗanɗani zumarta aure ingantacce lafiyayye saduwa kuma ingantatta lafiyayya wannan kafin hadisin ai ba bukatar tambaya wanda yake mutum ne aka mata biyu wanda yake ɗakin ta sai kira ta zuwa shagidarsa sai ta ki zuwa to ya samu damar ya kira wanda ba a ɗakin da yake ba don ta biya mai bukatarsa bai samu dama ba haramun na kuma in ya zalunce ta Allah da ya san mata hakkin ta mai muguni ya kawo wannan babu musamman ibn ku dama mughni in kaji ba ya babu na musamman kwano hulɗa da wata a ɗakin wata kila dai in ba shi shawara kawai ya dai lallashi wannan ta ara mai kwano ko ba haka ba ta ba shi kwano ya koma ɗakin wancan? in yana yiwuwa ko ba haka ba amma in yayi ta hanyar kashin kai ne ya zalunce ta Allah ya samu gani sai ita ruwan guda hudu biyu guda abin magana guda su biyu da kuma kamar yadda mari an bada da su ba da kunya da sha'anin karatu kuma abu ne da yake ya sha faruwa ya sha tambaya a kai zan san mai kana da tambayoyi da duka hudu wannan yake cewa salamu alaikum ma ko akwai laifi na sanya zakarinka a cikin bakin mace wannan yake assalamu alaikum yace malam shin yana halarta mutum ya sanya ba ya a farjin ta ya tofa ko bai halatta ba ko kuma ya lasa wanda ya ce ko ya halatta mace ta kawo cikin bakin da ko kuma shi ne sani ya kawo tsakanin mamanta wanda ya ce da ana malam ne ya halarci tutar gaban namiji da matarsa sannan shi ma ya halatta yake kula da fannin sannan malam na ji ana faɗin cewa da bi'a da yahudawa ce Allah ya saka da malam da mafi isa da ya ce wannan su ne tambayoyin guda hudu masu kama da su. to wannan yana bukatar bincike sosai kwarai da gaske akwai wanda ya tamban kwanakin baya game da wannan tambaya a waje ko ba haka ba yace akwai bukatar bincike kwarai da gaske na farko dai na fara amma man karasa ba tun lokacin da ya zai ya shi ya wata tun ba mu kai nikahi ba yawa tun ba kai nikahi ba ce bari dai sai na ga bincike game da wannan la'alla kila zan zan ga ina dai kakkaranta abubuwa da yawa na malamai game da wannan saboda haka yanzu ban an fuzin cewa ya halatta ko ya halatta ba ban an fuzin cewa sai in na ga wanda cikin insha Allah a wannan cewa mutunci ce wato sai shambo wato sai ko bai canza gashi ko eh? dama dai abinda dukka Allah gashi ko ko canza halitta shine malamai suka haramta kuma hadisin da zamu yi na shafin da zamu shiga shine washi ma wal mustawshi ma wal nasi ma wal mutam duk sai ka kawo shi da maganar malamai game da shi in dai bai canza halitta Allah sai ya halitta in dai gyaran gashi na kawai ya fara nikar da gashi ko ya sa gashi ya yawa ko ya wani abu to wannan duka ya halitta amma mutum zai canza gashi ko kila ya kware gashin kai da sauransu kuma ba side effect na magani ba in sahar ta'zim ba shi ba in ta inda fuska gyaran kila matsala ta gitta wannan ka sai daidai mai ba shi maka magana ba a sa shi da wannan manufar na cewa gyara ko ko wannan abin ya kai kila fahimta shine malama suka yi magana da shi subhanaka allahumma akwai dawa subhanaka allah eh, eh na'am ko rashin lafiya ne ai dakin ta dakin ta ne kwana dakin ta kwana dakin ta ne ko ba dole sai an sadu ba ai ai wannan haƙƙin tana ka zamo tare da ita a wannan garin ba dole sai an sadu ba eh kuma in ba da lafiya ai ai zama dole ka suna tare da ita ko wani ya rashin tausayi ka haka ko ba haka ba ka ba da lafiya kuma ka koma dakin wata eh <laughs> ai rajin abin ya kamata rashin tausayi eh Thank you. wato mu da muke da mata da da ya da kyau a nan rika da hankali kuma ba ta shigo da da da